Rahotanni daga jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya na cewa tawagar gwamnan jihar Babagana Zulum ya yi hasari da mota. lamarin ya faru ne ɗazun nan yayin da gwamnan yake kan hanyar komawa mai dukuri daga garin mafa a cewar wasu mutane da ke cikin tawagar sun shaidawa bbc cewa hasarin ya faru ne sakamakon ficewar tayar wata mota da ke cikin tawagar kuma mutum uku sun mutu rahotanni sun ce babu abin da ya sami gwamna zulum bayanai sun nuna cewa gwamna da tawagansa sun je garin mafane a ci gaba da aikin jam'iyyar apc mai mulkin najeriya take yi na sabon da rijistan 'ya'yanta a baya dai gwamna na jihar borno ya sallake rijiya da baya sau biyu sakamakon harin da mayakan kungiyar boko haram suka kai wa tawagarsa danna subscribe domin samun labari da dumi su